sai ya ci gaba da cewa wala ya juzu lahu tasdiquha kaga da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan labarin ya ki ya yarda da wancan labari haka zalika a ka na muqaddami a ka na shehi idan an zo maka da irin wannan ya ce ba ja'izi ba ne ka gaskatar ka yarda da hakan ya ce wala ba'sa alaihi an yaktali bil manquli anhu li yutli'ahu ala ma sami'a فإذا أقر أمره بالتوبة, بالتوبة والاستغفار أو بما يلزم وإذا اعتذر قبل عذره يتي أن هنا كيردا أزومك دلاباري نأيبك نوسو يتي إذا أنزومك دشي كاغا مغانا يا كاري بأسو أزو دشي أنكامك ya ce to babu ba'asi wanda aka kawo labarinsa da wannan aibuka ɗin ka kira shi a keɓance ba tare da sanin sauran ba ba a gabansu ba sannan ka bincika ka ji shin haka yake abun da aka faɗa idan ya ce ba haka ba to ka cire wasu wasi da kokonto daga zuciyanka ka yarda da cewa ba haka yake ba dan mumini ya san mumini ya karya saboda haka kyale shi da ubangijinsa idan kuma ya tabbatar maka da cewa lalle wallahi nayi idan abu ne da ake bukatan tuba a kai ka ce mishi gudu ka je ka tuba idan abu ne da ake bukatan istighfari a kai ka ce mishi je ka kai istighfari ka nemi gafaran Allah idan kuma laifi ne da yake bukatan i'tizari neman afwa da bada hakuri ka karbi wannan afwan da yafiyan da ya nema wa idha kadhaba al-khabara anhu bima nusiba ilaihi saddaqahu idan kuma ya karyatar da labarin da aka nasabta a kansa shi muqaddamin ko kuma shi shehin zai yarda da haka wato ya karbi da haka wa kullu hadha بعد زجر الناقل وإظهار الكراهية لما نقل ومتى فتح المقدم لنفسه هذا الباب وقع فيما لاق